الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلف رحمه الله وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالحزن من تركه من جبار قسمه الله ومن اتقى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيد به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يقلق على كثرة الرد ولا تنقضي أجائبه من قال به سبب ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فلما الذين تفرقوا فساروا أحزابا وشيعا وحمد الذين اتفقوا وصاروا جميعا مؤتسمين بحبل الله الذي هو كتابه شيعة واحدة للأنبياء كما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم وإبراهيم هو إمام الأنبياء كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إلى أن قال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 shida ga watan rajab hijiran mu haka ne ko aha 24 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda ya zo daidai da shida ga watan bakwai miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi ko kuma darasi mai suna bugu yatul mushtaq في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق وتشرح ساقون ابن تيمية يا أيكا ومتعن إراكي wanda wannan shine majalisinmu na biyar a jerin gwanan mu a wannan masallaci mai albarka wannan shine 119 idan ba a manta ba ibnu taymiya yana magana akan alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi ingantattu waɗanda su ne za su raba dukkan wata rigima kuma su ne za su haɗa kan musulmi babu abin da zai haɗa kan musulmi sai komawa ga littafin Allah alkur'ani da kuma rike sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar bibiyar hadisansa da suka tabbata da watsar da dukkan wasu abubuwa da suka ci karo da alkur'ani suka ci karo da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama kowane ne ya faɗe su kuma daga kowace irin ƙungiya suka fito wannan shine abin da ibnu taymiya yake shimfida da shi domin ya nuna wa su waɗanda yake rubuta ba wannan sako ya nuna musu abin da zai hada su abin da zai sa su zama abu daya dunkulallu su zama tsintsiya daya tsintsiya masaurin ki daya to yana magana akan Alƙur'ani? wanda Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya kunshi sako na ƙarshe kamar yadda ya saukar masa da sunnarsa wato bayanin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi na ayoyin alqur'ani waɗanda ake ce musu sunna ko kuma alqur'ani yake kiran su alhikma wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma alhikma din nan kamar yadda malamai suka yi bayanin ita ce sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa shi ne ya kawo wani hadisi shahararre wanda imamu tirmidhi da waninsa suka rawaito shi يجي وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره أتكلم حديث لا لي وأن إمام الترمذي لولنس سكر ويده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جسد تم إلي علي بن أبي طالب ألا كان مسير ده عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ma'aiki sallallahu Sallama ya yace saka kunu fitnatun wata fitina za ta kasance qultu sai ce in ji sayyidina ali famal makhraju minha ya rasulullah to menene mafita daga wannan fitinar ya ma'aikin Allah Kala sai yace kitabullah littafin Allah fihi naba'u man qablakum a cikinsa akwai labarin rukan waɗanda suka gabace ku wa khabaru ma ba'dakum da labarin abin da zai zo daga baya wa hukmu ma bainakum da hukuncin abin da ke tsakaninku huwa al-faslu laysa bil hadith shine wato shine mai raba gaddama shine raba gaddama laysa bil hazli ba kakaci bane ba wasa bane man man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah duk wani mai taurin kai wanda zai watsar da alkur'ani to Allah zai karya shi wa man ibtaghal huda fi ghayrihi adallahu Allah wanda duk zai nemi shiriya cikin wani abu ba alkur'ani ba Allah zai batar da shi wa huwa hablullahi almatin shine igiyar Allah mai karfi wa huwa dhikrul hakim shine ambato ko tunatarwa mai cike da hikima wa huwa siratul shine kuma tafarki madaidaici wa huwa allazi la tazighu bihi al-ahwa shine wanda zukata ba za su karkace ba saboda shi wala tantabisu bihi al-alsun harasa ba za su rikirkice ba wajen karatunsa wala yakhlaqu ala kathrati ar ba zai tsufa ba saboda yawan maimaita shi wala tanqadi ajaibuhu abubuwan mamakinsa ba za su kare ba man qala bihi sadaq wanda yayi magana da shi to zai yayi gaskiya wa man amila bihi ujr wanda duk yayi aiki da shi zai samu lada wa man hakama bihi adal wanda duk yayi hukunci da shi to yayi adalci wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim wanda bi yayi kira zuwa gare shi to an shirya da shi zuwa ga ko za a shirya da shi zuwa ga tafarki madaidaici wannan hadisi imam tirmidhi ya ruwaito shi haka nan ad da imam ahmad duk sun ruwaito shi ta hanyar wani mutum da ake kira al ibn Abdullahi al-a'wa ibn Abdullahi al shi kuma ya ji daga ali to maganar da malamai suka yi a kan harith ibn Abdullahi al ita ta sa wannan hadisi ya zama mai rauni ta bangaren sinadinsa alharis ibn abdullahi al'awar malamai da dama sun raunana shi wasu ma har suka tsananta magana dangane da shi suka tume shi da karya? shek Nasiru al-albani a shannin da yawa al-aqidatu fahawiyya yana cewa wannan hadisi ta fuskar ma'ana yana da daɗi yana da kyau amma ta fuskar isnadi yana da rauni tana yiwa ta kasance maganar da yadda alici wato wannan maganar ta sayyidina ali ce shi al ibn abdullah al-a'war yayi kuskure wajen dangana ta da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ana samun wannan a cikin harkar hadisi wato a samu wani sahabi ko wani tabi'i yayi wata magana mai daɗi mai ma'ana mai kyau wacce take cike da da wa'azi da izina sai wani wanda yake dan jigari-jigari irin mu sai ya yi wannan hadisi zai ɗauka hadisi saboda bai iya tantancewa ba tsakanin hadisin da ba hadisin ba sai da ta hadisi ne musamman ya ya ta da daɗi da azanci cikin nan zai jingina manzo sallallahu alaihi wa sallama ana samun wannan a cikin ilimin hadisi da yawa na ga hadisan da asalin su maganar wani sahabi ce amma an mai da ita hadisin manzo Allah ko kuma asali maganar wani tabi'i ne amma an mai da ita hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam to shine Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yake cewa la Allah wannan ya kasance shi ma asalin sa magana ta Ibn Ali shi radiyallahu anha anhu fa ahsa al-Harith fa rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam Harith ibn Abdullah al-A'war ya kuskure ya dangana abin ya dangana maganar zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ma'ana babu shakka wannan magana haka take babu wata gaba a cikin wannan magana wacce ba gaskiya ba hadisin ya ce sata kunu fitna wata fitina za ta kasance wato wata fitina za ta zo wani bala'i mai zurfi mai girma zai faru cikin wannan al'umma wasu malamai suka ce fitinar da ake nufi a wannan hadisi ita ce fitinar da ta faru a kankanin sahabbai wato rigingimu da suka faru a zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu tsakankanin mutanen iraki da kuma mutanen sham ko tsakankanin bangaren aisha radiyallahu ta'ala anha a tare da ita akwai falha ibn ubaidillah da zubair ibn al-awwam da kuma mutanen iraki ko mutanen sayyidina ali wasu malamai suka ce wannan fitina din ake nufi wasu suka ce ana nufin bayyanar tatar tatarawa waɗanda muka bayanin su a farkon wannan darasi bayyanar su wannan fitinar ake magana wasu ka ana fitinar ana magana fitinar dujal lokacin da dujal zai bayyana wasu ma suka ce ana nufin wannan dabbar aljassasa wacce Allah yake cewa wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an da kanu bi ayatina la wannan dabbar da Allah zai fitar a ƙarshen duniya ƙarshen duniya alamar tashin alkiyama za ta bayyana tana yi wa mutane magana tana nuna ɗan wuta ta nuna ɗan aljanna wasu suka ce wannan ake nufi amma abin da ya fi kama ya zama shi ne fitinar da ake nufi a nan ne maganar abin da ya faru na rigingimu da fitintunu tsakankanin sahabbai ko a zamanin sayyidina ali wanda aka rabu gida biyu wasu suna tare da sayyidina ali mutanen iraki wasu kuma suna tare da muawiya mutanen sha wannan fitinar ake nufi sannan kuma kowace ma fitina da za ta bayyana a cikin al'umma wannan abin da ya zo cikin wannan hadisi shine mafita din sawa'un waccan fitinar ko kuma ma wacce fitinar wannan fitina da ita ce farkon fitinar da al'umma ta fara gani wanda ta zama ta girgiza al'umma sosai don haka ita ce farkon wanda za ta shiga ƙarƙashin wannan hadisi sannan kuma dukkan wasu fitintunu da za su biyo baya wanda za su auku tsakanin musulmi to wannan abin da ya zo cikin wannan hadisi shine mafita shi yasa ya ce wa mal makhraju menene mafita mal makhraju minha menene mafita daga wannan fitinar wato wace hanya ce mutum idan ya bi zai kubuta zai tsira wannan fitinar ba za ta shafi addininsa ba wannan fitinar ba za ta taɓa lafiyar aƙidarsa ba me zai yi ya samu kubuta ko irin yanzu halin da musulmi suke ciki a yanzu ana cikin wata babbar fitina ta yadda addinin musulunci aka yi masa ayaba kowa ya yi wani bangare ko ya ɗauki wani bangare a matsayin shine musulunci ko kuma wasu aƙidoji suka bayyana sababbi waɗanda ake ce musu musulunci a ba musulunci ba ne ko ake taɓa bayan allah da sunan musulunci kaga duk wannan ba ƙaramar fitina bace a cikin al'umma to in wannan ya faru menene mafita za ka tsaya ka ce kai kawai haka nan kai kana ganin kawai mutum ya rika sallah kawai to ka yi sallah ba ka da aƙida ai dole sai kana da aƙida mutum ya ce kawai ya rika sallah da azumi dole yana da aƙida shi yasa ba yadda za ka zauna ba ka da aƙida dole akwai abin da ka yadda akwai abin da baka yadda ba ita kanta sallar a akwai sallar sunna akwai ta bid'a za ka dole kai iri kai kai daya ko kai ta sunnar ko kai ta bid'a amma ka ce kai kawai za ka rika sallar kada azumi kai kai normal musulmi domin ne normal muslim kuma to dole dai ka yi a bisa wata karantarwa to in ma dai ka yi a bisa karantarwa ta sunna sallu kama ra'aytu muni usalli ko kuma ka yi sallu kama a ba aka yi sallu ya daga ka tashi a gargajiya ana sallah kai ma karka yi an gama sallah a yi maka addu'ar bayan sallah karshe a zo da katafila to daga dole dai ka yi daya to idan wannan idan mutum ya samu kansa cikin irin wannan to shine manzo sallallahu alaihi wasallama kasancewar babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari wanda zai fitar da al'umma daga cikin duhun da take ciki fa ya gaya mata kiman mene ne mafita qala fi kitabullah littafin Allah wato mafita shine riko da littafin Allah wato kamar an yi harfin mudaf an bar mudafun ilai tamassuku kitabillah ko at-tamassuku bi kitabillah ruko da littafin Allah ruko da littafin da shi da farko ka yadda cewa wannan littafin Allah ne ko maganar Allah ce sannan ka karance shi ka fahimci abin da yake faɗa sannan ka yi aiki da shi wanda shi ne ruko da littafin Allah ka yi aiki da abin da ya karanta to shi da na ba'u ma qablakum a cikinsa akwai labarurrukan abin da ya gabace ku wato na na al'ummomin da suka wuce Allah ya ba da labarurrukan al'ummomin da suka gabata tun daga halittar annabi adam wato tun kafin ma a saukar da shi duniya Allah ya ba da labar da duniyar ya ta ta haɗu sannan aka yi maganar saukar da annabi adam alaihi salam sannan kuma sauran annabawa da su da yadda suka yi ta ta da su da yadda aka yi ta aran gama tsakanin annabawa masu kira zuwa ga bautar Allah shi kadai da waɗanda kuma suka kangare suka ce ba za su bauta wa Allah ba sai dai su bauta ma wani Allah da yadda karshen su ya kasance Allah ya bawa annabawa nasara ya kuma halaka ya halaka magabtan su wanda har zuwa aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki ya labarta mana aiko shi da kuma abubuwan da suka wakala bayan aiko shi da irin maganganun da da shawa da kafirai su rika su to kaga alqur'ani shi ya kunshi labarin abinda ya gabace mu na al'ummomin da suka wuce duka tun daga kafuwar duniya haka nan wa qabaru ma ba'dakum da labarin abin da yake bayan ku wanda zai zo ga baya su ne al'amuran da za su zo na alamomin tashin alkiyama da abubuwan da za su wakana a ranar alkiyama duk alkur'ani ya labarta wannan ya gaya mana sharuɗan da su ne alamar tashin alkiyama sannan kuma ya labarta mana abubuwan da za su wakana a ranar alkiyama tun daga tashin dan adam daga kabarinsa har zuwa tara su a mahshar har zuwa yi musu hisabi tsallake sirati shiga aljanna ko shiga wuta Allah ya kiyashe mu duk alkur'ani ya labarta wannan kaga ya labarta labarin da bai ma zo ba nan gaba zai zo wa hukmu ma bainakum kuma shi ne hukuncin abin da ke tsakaninku wato duk abin da ya wakana a tsakaninku shi yake shi hukunci a kansa sawa'un kafirci ne alqur'ani shi zai tantance kaza kafirci ne ko imani ne shi zai hukunci a kan abu kaza imani ne ko da'a ga Allah da manzansa alqur'ani zai hukunci a kan da'a ga Allah ko da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallama? ko saban Allah alqur'ani zai yi bayanin wannan kamar yadda shi yake bayanin halal shi yake bayanin haram da sauran abubuwan da shari'a musulunci ta zo da su da sauran hukunce-hukunce wanda musulunci ya kunsa da alkur'ani ya yi wannan bayani ko dai ya yi bayanin a dalla-dalla ko kuma ya yi bayanin a dunkule suna da zo ta ƙara fasa wannan bayani a ƙara faɗaɗa shi wanda duk dai yana ƙarƙashin bayanin shi alkur'ani shine ma'anar wa hukmu ba bainakum sannan yake al faslu shine raba gaddama shi yake bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya idan ana gaddama abu kaza gaskiya ne ko ba gaskiya bane to alqur'ani shi zai bambanci shi zai raba wannan gaddama ya hukunta wa mai gaskiya gaskiya ya hukunta mai ƙarya ƙarya alqur'ani shi yake wannan ko kuma shi ne wanda ya kunshi bayanin abin da ake nufi da gaskiya ya kunshi bayanin abin da ake nufi ba abin da ba gaskiya ba ya kunshi bayanin abin da yake daidai ya kuma kunshi bayanin abin da yake kuskure kuma shi ya kunshi bayanin abin da za ka yi ka samu lada da kuma abin da za ka yi wato ka samu alhaki ka samu zunubi laisa bil hazmi alqur'ani ba kakaci bane ba surutu bane mara ma'ana alqur'ani ba ba bane alqur'ani dukkaninsa gaskiya ne babu wata kalma ballantana jumla wacce ba gaskiya ba la ya ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ƙarya ba ta zuwa da gare shi da gaba gare shi ko ta bayan shi wato babu ta inda ƙarya za ta shiga cikin alƙur'ani za ka dukkaninsa gaskiya ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa innahu la qawlun faslun wa ma huwa bil hazl alkur'ani magana ce daki-daki shi ne mai raba gajjama sannan kuma ba ka kashi ba ne ba surutai ba ne marasa ma'ana ko kuma alfaslo ana nufin shi ne wanda ya yi bayanin komai filla-filla daki-daki wato babu wani abin da ɗan adam yake buƙatar sa a rayuwarsa face alkur'ani ya nuna shi ko dai ya fito ya nuna shi ƙarara ko kuma ya yi masa hannunka mai sanda a kansa kamar da Allah ce wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah ce mun saukar maka da alqur'ani tibyanan li kulli shay dan ya zama bayani ga dukkan komai bayanin nan ko dai ya zama bayani ne mufassal ko kuma ya zama bayani ne mujmal sunna ta zo ta ƙara fayyace wasu abubuwa to alqur'ani shi ya zo da wannan sai ce man tarakahu wanda ya bar alkur'ani ya ki imani da shi ko ya bar alkur'ani ta hanyar kin aiki da shi min jabbarin na mai tsaurin kai fasamahu Allah ubangiji zai karya shi wato zai halaka shi ya karya wuyansa asalin qasmu yana nufin al wal ibana al shine karya abu ko kuma datsa abu to duk wanda yake saboda taurin kai ya kangare wa alkur'ani ki imani da shi ko ku a'a ya yarda alkur'ani magana Allah ce amma bai yarda yayi aiki da shi ba to Allah madaukin sarki zai karya shi ko dai ya halaka shi ko kuma ya karya hujjarsa ya zama da idan wani abu yake kiran mutane zuwa gare shi sabanin abinda alkur'ani ya zo da shi ubangiji ya karya wannan hujja da yake riko da ita sabanin wanda ya aiki da alkur'ani ya yi imani da alkur'ani sannan ya yi aiki da shi to allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka shi zuwa ga martaba mafi ɗaukaka ta kamala to kaga wannan addu'a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yake khabar ne lakinahu mutadamminu lid-du'a sha duk wanda baya san alqur'ani baya imani da alqur'ani ko baya san aiki da alqur'ani kamar annabi yana cewa Allah ka kariya shi wa man ittaghal huda fi ghairihi aballahu Allah wanda duk sai nemi shiriya fi ghairihi wato cikin wani littafi ko cikin wata magana ko cikin wata kungiya ko wata tafiya wacce ba ta kunshi abinda alqur'ani ya zo da shi ba littafin da ba shi da alaka da alqur'ani littafin da ba shi da alaka da musulunci a ce ta nan ne zaka nemi shiriyar ka to sai ubangiji ya batar da mutum yace wa huwa hablullahi matin shi alqur'ani igiyar Allah ce karfa wato karfa ita ce za ka rike kuma har ka kai ga gaci ta kai ka tudun min tsira da zarar ka rike wata igiyar ba wannan ba to babu inda za ka je igiyar za ta tsinki da zarar kuma ta tsinke mutum ya gama an gama da shi wannan kamar yana ishara zuwa ga faɗar Allah wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarrabu sannan yake ruwa zikrul hakim shine zikiri wato ambato mai cike da hikima wato shine abinda Allah yake faɗa yake ambata magana da take cike da hikima ko shine wato abinda ɗan adam zai wa'azantu da shi ma ya tazakkaru wa yasta'izu bihi al-insan abinda dan adam zai wa'azantu da shi wanda yake cike da hikima hikima wacce wato ta aikace ko hikima a ko kuma alkur'ani shine wanda yake hukunci akan dukkan wani littafi ko yake hukunci akan dukkan wani mukalla wani da Allah ya kallafa masa aiki yake hukunta masa yayi aiki da wannan abin da alkur'ani ya zo da shi ko kuma shi ne wanda ayoyinsa suke cike da gwaninta da ƙwarewa wanda ginansa yake gini ne mai ƙarfi ba zai rushe ba har zuwa tashin kiyama kuma babu wani cikin halittu mutane ko aljanu wanda za su zai iya kawo wani abu kwatankwacinsa ko kuma a anan ana nufin ɗaukaka wanda duk zai rike alƙur'ani to zai samu ɗaukaka وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه شيء القرآن لذكر لك أي لشرف لك لو كك تيجريك ولقومك دكما الأمرك وأن سكريك القرآن تذا سامت أو كك كما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وبنجي لنا أوك كمركبر وسمتا لتاير ولا القرآن sannan kuma ya kaskanta martaba wasu ta hanyar wannan wato wanda suka rike shi suka yi aiki da shi ya ɗaukaka martaba wanda kuma suka yi watsi da shi suka ki aiki da shi ko ma suke yin kokarin kawo abin da ya saba masa ubangiji ya kaskanta martaba su sannan yake wa huwa siratul mustaqim shine tafarki madaidaici tafarkin da yake alqawim almutawassit a tsakiya wanda babu zulaki a ciki babu wuce iyaka sannan kuma babu sakaci da gazawa haka abin da yake cikin alkur'ani tsakatsake ne kamar yadda duk abin da Allah ya kawo ya tsora wannan al'umma a kai tsakatsake ne wanda zalika da Allah kun ummatar wasafa saboda haka babu wuce iyaka irin ta Yahudawa da jafa'i irin nasu sannan babu sakaci da lalaci irin na Kirista sai zan musulmi a tsaki yake bai zama ya wuce iyaka ba har ya kai na yin jafa'i ma bai kuma zan ya yi sakaci ba ya rika karɓar wasu abubuwa marasa tushi game yadda kirista suke yi sannan ce wa huwa allazi la jibu bihi al shi ne wanda zukata ba su karkacewa ta hanyarsa wato duk wanda zai fi shi duk zuciyar da za ta bi alkur'ani to ba za ta karkace ba duk soye-soyen zuciyar mutum in za su dace da abin da alkur'ani ya zo da shi to ba zai karkace ba sabanin wanda zai zama soye-soyen zuciyarsa kawai yake bi babu ruwansa da tunanin abin nan da yake so ya yi daidai ya dace da alkur'ani ko kuma ya saba alkur'ani to kaga anan zai karkace wannan yana nuna cewa dukkan wasu wanda suka karkace to sun saki alkur'ani amma in dai za su rike alkur'ani to ƙur'ani shi zai miƙar da zukatansu ya abinda abin da duk suke kudircewa gaskiya ne aikin da za su yi daga bansu gaskiya ne amma da zarar ga sun karkace su sun zama na banza to alƙur'anin suka saki haka da in ga ayyukan da suke ya sun zama na bid'a to sun saki alƙur'ani ne shi alƙur'ani inda aka rike shi to soyayya zuciya ba za su ja mutane zuwa ga karkacewa ba kamar da Allah ce wa ma rasulu rasulun khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma wannan gaba din har ila yau zaka iya cewa huwa allazi la tazigu bihi al-ahwa shine wanda soyayya soyayyan zukata ba za su iya karkatar da shi ba sai zama ba'un din nan tabihi wato ba'un din nan ba'un bil ta'kid ay la tuzihu al-ahwa wato soyayya soyayyan zukata ba za su iya karkatar da shi ba abinda ake nufi duk wani dan bid'a da zai ce zai yi amfani da alqur'ani don tabbatar da bid'a ta ba zai ci nasara ba duk sanda zai jawo aya alqur'ani ya kokarin bankara ta dan ta dace da bid'arsa ko ta dace da aqidarsa tuni za a gane za a gane wato asirinsa zai turu tuni za a fahimci cewa wannan ayar ai ba ta da alaka da da abin da kake faɗa haka shi alqur'ani yana nan ubangiji ya tsare shi yadda ya tsare harfansa haka ya tsare ma'anoninsa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ubangiji ya saukar da alqur'ani ya tsare ma'anoninsa ya tsare haruffansa sai da ba za ka iya canza wani harafi ka sa naka ba ko ka tsara ko ka cire ba za ka iya yin wannan ba da zarar ka kuskure to za a san za a bai cewa a nan ka kuskure inda gangan kai za a gane to haka nan ma'anar sa ma da zarar ka bankara ma'anar to akwai waɗanda Allah ya ba su ilimin da za su fahimci cewa wannan ma'anar da ka wa wannan ayar ba haka take ba ko inda kake so ka tusa bid'ar ka ba za ta shiga ba don haka babu yadda za a san zuciya ko bid'o'i su iya karkatar da alkur'ani ba zai yiwu ba sai za ka ga duk matsaloli da ake kai su ce dan bid'a a kansu in ya zo karanta alkur'ani ya hujja da su da ya faɗa kai da kanka ma sai ka bushe da dariya don za ka ga to me alaƙar wannan aya fi sabilillah da bid'arka aya tana magana kan wani abu daban kana ta ko bid'a da kake kiran mutane zuwa gare ta wani abu ne daban kamar kamar kamar yan bid'a da suke karfafar maulidi a karfafar maulidi a ce qul bi fadlillahi wa rahmatihi fadin zalika faliyafra hu huwa khairun mimma yajma'un ke to maulidi kenan to ina maulidin to sai an shiga kama ne a ce ai annabi rahama ne kuma an ce ai farin ciki da rahama wa zalika to ai farin ciki ni ma ina farin ciki amma ban yi maulidin ba ko ta yi maulidi da aka yi farin ciki ka yarda sahabbai sun yi farin ciki mu je ayar tana nufin annabi to ka yarda sahabbai sun yi farin ciki da annabi ko ba su yi ba sun yi to kai irin nasu ni yanzu irin naka ne bai yarda da shi ba ka yi irin yadda suka in kuma ka ce a su ba su yi farin ciki ba ke da bakin ciki sai manzo in ka yarda sun yi farin ciki to irin nasu su so a yi ba shi ke nan ba kaga ba yana za a iya iya bankar aya to shine wa huwa allazi la tujibu bihi al-ahwa wa la tantabitu bihi al-alsina harasa ba za su rikirkice wajen karatunsa ba wato ba zai yi wahala ga mubile su karanta shi ba ko da ko ba laraba ba ne kuma ga nan kana gani Allah ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika eh, litu zakira bihi al-mu'minina wa tunzira bihi qauman haka muka sauƙaƙe maka alqur'ani bi lisanika da harshenka domin ka kai gargaɗe don ka tunatar da muminai da shi sannan kuma ka yi gargaɗe ta hanyar Alƙur'ani ga mutanen da suke masu yawan husuma kamar yadda Allah ke cewa sanar yasanna da lizikri fa hal min mudakkir lalle mun sauƙaƙe Alƙur'ani dan ya zama abin ambato abin wa'azi shi za ku ga wanda yake balarabe da wanda ba ba balarabe ba kowa na iya ɗauka karanta sai ka ji wani in yana karanta alƙur'ani kun baka gan shi ba sai karanta da Allah wato ba shi ne saboda yadda za ka ji haruffan na fita kala kala amma watakila da ka zo ka gan shi ka ga kamannin sa sai ka ga ya fi abin nan gawayi baki amma in ka gan shi ba muryar kawai ka ji sai ka rantsa da Allah limamin harami saboda zaƙin murya da daɗin murya da fitar da harfa sannan inda zai bar karatu alƙur'anin ya ce zai gwada yin larabci to fa ga shi ne su ma harfan dai da na alƙur'anin su ne dai amma da ya fara yin larabci kuma sai ka ji kamar ana gungura wani wani duro ko wani haka za ka ji larabci gugu ba amma yana karatun qur'ani haka kowane harafi zai fito amma in ya bari yana larabci kuma sai ka ji kanta to kaga wannan kanta mu'jiza ce ta alqur'ani in ban alqur'ani babu inda zaka ga kana karanta yare lafiya lafiya amma in ka bar shi ka koma wani naka kuma sai ka ji daban ka kasa to shine wala tattabisu bihi al wala yasba'u minhu alulama ulama malamai ba sa koshi da shi wato malamai ba sa koshi da shi ma'ana ba za su kai tikewarsa ba za su ta bincike a ciki in yau ka karanta ayoyi gobe ka zo kana karanta sai ka fahimci wasu abubuwan da zai baka fahimce su ba shi ban kana karanta sai ka fahimci wanda baka fahimce su a ba haka duk sanda ka ƙara kutsawa cikinsa kuma yana ƙara fito maka da ma'anoninsa masu tsada saboda haka babu yadda za ka koshi da shi wala ya khalaqu an kasaratin raddi yawan maimaita shi wato baya tsufa don yawan maimaita shi wato dan kana yawan karanta shi ba za ka biya gishe ka ba ya gudure ka ka duba tun tasowar kake karanta Qur'ani amma duk sanda ka zo kana karantawa sai ka kamar yanzu ne ka fara ba za ka taba jin cewa karatun nan sai ya gundure ka ba ya ishe ka amma dan kowace irin magana ta kowa yi. ka rika maimaita ta ka rika maimaita ta sai kai ka gudure ka sai kai ka ishe ka to man da alqur'ani duk sanda kake ƙara ƙara karanta shi kana ƙara samun kuma wani ɗanɗanon sa na wani ɗanɗano na musamman ko da ko baka fahimtar abin da kake karantawa wala yanqadi ajalibuhu abubuwan mamakin sa ba sa karewa wato abubuwan da za a fito da a fito da su daga alqur'ani na ma'anoni masu ban mamaki wani abu ne da ba zai kare ba shi sa har alkiyama ta tashi ana maka tafsiri duk shekara sai ka ji abin da ba ka taɓa jin shi ba duk shekara sai an fito maka da wasu ma'anoni da ƙarƙashin ayoyin Allah wanda ba su taɓa jin su ba wannan abu ne da ba zai kare ba man qala bihi sadaq wanda duk yayi magana da alqur'ani wato ya bada wani labarin da alqur'ani ya bada shi ko ya kawo wani hukuncin da alkur'ani ya kawo shi ko ya yi wani bayanin da alkur'ani ya yi bayani ya yi shi to ya yi gaskiya ko ya yi magana da ya dogara da alkur'ani a cikinta to wannan shi ya yi gaskiya wa man amila bihi ujr wanda duk zai aiki da shi to zai samu lada to za a ba shi lada babba domin duk abin da alkur'ani ya zo da shi bakarimul akhlaq halaye ne na kwarai ayyuka ne a amalin saliha za ka duk abin da za ka ɗauka na alkur'ani ka yi aiki da shi wani amalin salih ko aqida sahihiya ko al'amalin salih ko alkhuluqul hasan to kaga kana da lada a cikin wannan wa man hakama bihi adal wanda duk ya hukunci da shi ko dai ya hukunci a karan kanka da alkur'ani ya hukunta abinda yake ji a zuciyarsa ko yake aikatawa da gabansa ya yi hukunci da alkur'ani to ya yi wa kansa adalci ko ya yi hukunci tsakankanin mutane da alkur'ani to ya musu adalci domin babu wani abin da ke cikin alkur'ani sai adalci sai gaskiya wa man da ilai yahudi ila siratul mustaqim duk wanda yayi kira zuwa ga alkur'ani to wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wato duk wanda ya kirawo halittu zuwa ga imani da alkur'ani da aiki da abin da alkur'ani ya kunsa babu shakka wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici sai ma ya ci gaba da cewa wa qala Allah ta'ala fi kitabihi Allah ta'ala yake wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu bayan ya kawo falala alqur'ani kamar yadda zo cikin wannan hadisi sai ya kawo maganar to to ku rike alqur'ani da sunna waɗannan idan har mun yarda ni mu da ku duka su jigo wato alqur'ani da kuma bayanan da manzo sallallahu alaihi wasallam yana alqur'anin nan in mun yadda su ne jigo to su ne za su haɗa kanmu sai mu dawo mu riƙe su gaba ɗaya wa a tasimu bi hablillahi jami'an duk mu riƙe wannan igiyar da Allah wato kada ya zama na kowa ya riƙe tashi igiyar kuma mu ce mu hada kai kamar da wasu suke so a yi sai sai a hada kai kowa ya riƙe nashi a'a to ya za a hada kai kai ka kama ka sa gaban ka gaba ta nufi gaba wani yayi yamma wani yayi kudu wani yayi arewa wani yayi tsaya kuma duk a ce duk kun haɗu ya za ku haɗu ba zai yiwu ba sai dai in mun sa alƙibla guda ɗaya ko wanda ya kama wannan abu ya riƙe wancan ya riƙe wani wanda ya riƙe kowa ya riƙe nashi kuma a ce duk a haɗu kaga wannan wasa ne ɓata lokaci ne shi yasa Allah da ya ce a haɗe a dunƙule a zama abu ɗaya sai ya faɗa abin da zai dunƙule mu abinda zai bai da mu abu ɗaya shine hablullah bai ce kawai mu dunkule ba kowa ya yi nashi sai ce wa akasimu bi hablillah ashe duk abin da ake rigima a kansa har ya zan an rarrabu to a zo a ɗora shi akan sikeli na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu a auna shi da wannan idan ya hau kan sikeli shikenan wanda bai rike bai zo ya rike duk a tafi tare in kuma ya zan babu shi daga baya zo to kowa ya haƙura to kaga anan wanda zai zo da bid'a shi yake kawo rarrabuwa ba wanda zai ce ai sunna ba ba wanda zai ce kitabu wa sunna ba don haka a zo kai kana cewa a zo ai kitabu wa sunna wani yana cewa a zo a bi wani ko a gino akan aqida kaza ko dariqa kaza wani kuma ya ce a zo a gino akan alqur'ani da sunna sai ake kai mai cewa a giro a kai ne kake rarraba kan kan al'umma kaga wannan magana ba ta da ma'ana kai kai kake cewa a gino akan asali kai kake tafiya akan asali tafiya ake akan hanya cutar sai wani ya ratse wani ma ya kama ya ratse nan wani ma ya ratse can sai kuma aka zo aka ce aya kai duk kai ka kawo rabuwa kai da kake kan hanyar baka ratse ba to kaga wannan akwai kibewa ya kamata idan ana son a haɗa mutane to a faɗi abin da zai haɗa su din amma yaudara ce ka zo ka tara ƙungiyoyi ka ce to a manta da duk saɓani a dunkule islam only to me islam only islam only wai kai musulmi ne musulmi shi kenan to shi islam ba shi ya ka'idoji ba ya da wani littafi da Allah ya aiko annabi da shi har kawai sai a ce islam only dole akwai abin da zai haɗe mu shine Alƙur'ani da sunna shi yasa duk wannan tarurruka da aka taɓa aka yi a baya wai a zo a haɗa kan tsakanin kaza da kaza sai ga duk an watsa kuma kowa ya kama nan to waye zai kaji sai ya ga idan na zo na ce a yi sunna ita kadai kada a gwama musulunci da wani sabon abu sai a ce na kawo rabuwar kai ha to me na kawo na rabuwar kai ni ban ce ga a yi ba na ce a yi abin da musulunci kawai ya zo da shi sannan ga wasu abubuwa da kowa ya ittifaki kan cewa a asali babu su kowa ya ittifaki akan babu su shi wannan da yake kan waɗannan abubuwa bai saki ba to kuma ya zan daina cewa mutane a zo a yi musulunci mai kyau shi bai saki nashi mara kyau ba to sai a ce ai ka karya alkawari ai an yi ittifaki kan kowa ya nashi to ai wannan shine nawan in ce kaza ba kyau ko da wani yana yi shi ne nawan ne in na daina so na daina nawan ne sai dai in kai ma za ka daina bayarwa ka daina bayarwa to to wa zan hana da baka ba kowa ba amma kai kana bayarwa ni kuma ni ma nawan bayarwa ke ai in ce kakkai ni ma bayarwa ne to shi ne malam ya kawo bayan ya kawo wancan sai ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'a duk a rikin kiyar Allah ita kadai kada a rarraba sannan a cikin alqur'ani Allah ya ce wa qala fi kitabi innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay lalle waɗanda suka rarraba addinin su suka daddara addinin suka wawa suka daddara ashi suka zama ƙungiya-ƙungiya shi'a shi'a lasta minhum fi shay ba kai ba su فذم الذين تفرقوا فصاروا احزابا وشيعا Sai القران ko ubangiji sai ya zargi ya soki waɗanda suka rarrabu suka zama ƙungiya-ƙungiya suka zama wato tawaif suka zama jama'a jama'a da hamidal ta tafaqu wa saru jami'an sannan kuma ubangiji zai yabi waɗanda suka haɗa kansu suka zama abu guda ɗaya a dunkule mu'tasimina bi hablillahi suna masu riko da igiyar Allah alladhi huwa kitabuhu wanda shine littafin sa shi'atan wahidatan lil anbiya suka zama shi a ɗaya ta annabawa duka kama qala ta'ala wa inna min shi'atihi la ibrahim wato anan kamar da muka faɗa ce taymiya na husnul istihlal wato bude magana da wata siga mai ban ƙaye mai ban sha'awa kaga tun da zai yi magana a kan shi'a sai ya faro daga kan sunan kuma ya faro da kan sunan kan shi'a din kalmar shi'a din nan ta zo alƙur'ani ta zo a gurare daban-daban alƙur'ani wajen guri goma sha biyu kalmar shi'a da abin da aka tsago daga cikin kalmar shi'a ko shi'a ko shi'a duk shi'a jam'i ne na shi'a a shi'a jam'i ne na shi'a to jam'ul jam'i ne to guri goma sha biyu alqur'ani yazo da wannan to ana ibnu taymiya yana so ya yi raddi amma da wata siga tunda lallaci yake a zo a karita da ga Allah sai yake so ya yi ishara zuwa ga waɗanda suke jirkita maganar Allah suna ɗora wa ayon alƙur'ani abinda ba za su ɗauka ba suna wato fito da wasu ma'anoni daga karkashin su wanda ba sa ciki wato lafazin tashayyu da wasu ke kokarin su wato shi'a da yazo alqur'ani su ce a alqur'ani ma ya faɗi shi'a don haka mu muna da asali don haka mu dinnan Allah ya faɗe mu don haka duk mai so ya zama na Allah sai ya zo shigo cikin mu to shine ana ibn taymiya yake kawo wasu ayoyi da suka zo da lafazin shi'a din wanda dukkan a ayoyin alqur'ani kasaf babu inda shi'a ta zo da ma'anar shi'a kungiya masu cewa sai alin ta suna zagin sahabbai babu inda alkur'an ya zo da wannan ibn jauzi yana da wani littafi sunan shi nushatu al'ayunun nawazir wanda yake hada abubuwa kalmomi masu ma'ana daban-daban da suka zo alkur'ani a gurare daban-daban to a ciki ya yi bayanin cewa ta kalmar shi'a da duk abin da yake da alaka da shi'a din nan fuska hudu ta zo alqur'ani ta zo da fuska hudu fuska ta farko ta zo da ba'anar rarrabuwa ƙungiyoyi firak ƙungiyoyi kamar ayat da malam ya kawo innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lalle waɗanda suka daddara addinin su suka zama ƙungiyoyi daban-daban kaga anan kungiyoyi kalmar shi'a ce ta zo ko ba shi'a ba shi'an daga jam'i ne na shi'a shi'a jam'i ne na shi'a to na ana nufin shi'a wannan da ake ta kokarin raba mutane da ita to ka ce ita din ake nufi ai ba daɗi za ka ji ba dan nan suka aka ko yabo aka yi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an in ka samu wani dan daro yake duk wanda suka daddaka addinin su suka zama yan shi'a filan sabilu ya za ka yi da shi to ko da ya faɗa ka din ba kuskure ba suka zama yan shi'a ma'ana suka mai da addinin su shi'a shi'a kun ce shi'ar wani ne wani ma ya ce shi kuma shi'ar wani ne tunda ka ce shi'atu ali wani kuma ya ce ni shi'atu usman ne wani ce shi'atu muawiya ka samu wani dan tabar gaza ma ce shi'atu yazid ne ni kaga an koma shi'a shi'a إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وأن سكة دادة على الدين سكة لما شيعة شيعة كابلا كاتبو كوكا في كاتبو كان الزعور كي شيعة لتو أكاتبو كاتبو من الآية سنة الله نتعه ولقد أرسلنا من قبلك في شياء الأولين وما يأتيهم من آية وما يأتيهم إيه؟ وما تأتيهم من آية إلا كانوا آه، وما يأتيهم من ذكر وفنا من غير ولا إلا كانوا به يستهزئون كذلك نطلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ألا مدعوك تنسلكي لا شوى وما أرسلنا قبلك في شيء في شيء العو ما ارسلنا من قبلك في شيء الأولين وما أيقوا كون منذوبه غبانك في شيء الاولين a cikin shi'o'i na farko kaga nan shiya'il awwali kalmar shi'a a nan yabo ne ko ku suka ne ma ya ɗihin min zikirin illa kanu bihi yastanzi'un babu wani wa'azi da zai zo musu daga Allah fa suna izgili da shi Allah ce kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسعورون ga nan ba yabo ba ne. wato su yan shi'a da Allah yake magana a nan waɗanda Allah ya aiko annabawa daban-daban ya ce wa ma ya ce min zikirin zirrafin illa kanu bi yastaju babu wani ambato ko wa'azi da zai zo musu daga ubangiji ba sai suna masa istila izgili da shi yabo ne su wannan shi din ba sai suna izgili da wannan ambatan da wa'azin da zai zo daga ubangiji Allah ce ka zalika nasluku fi qulubil mujrimin haka muke shigar da shi wannan izgirin a cikin zukatan mujrimai ko muke shigar da alqur'ani a cikin zukatan su suna izgiri da shi Allah ce la yu'minu bihi wa qad khalat sunnatul awwali ba za su yi imani da shi ba alhalin sunnar mutanen farko wato abinda Allah ya mutanen farko ya wuce sannan sai Allah ce walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rujun da za mu buɗa musu kofa a buɗe musu ƙofofin sammai duka su rika tattakawa suna shiga cikin sama ubangiji ya musu wannan dan ya nuna musu mu'jizar manzo Allah la qalu inna ma suhirat absaruna da sun ce kai wannan ba sihiri ne ba za mu yadda ba bal nahnu qaumun mashhurun mu mutane da aka wuce sihiri kaga nan a shehu da awwalin kaga ba yabo bane kalmar shi'a nan bata zo da yabo ba suka ne ga ta kuma alqur'ani Haka nan Allah madaukakin sarki ya ba da labarin fir'auna yace inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin ubangiji yace inna fir'auna ala fil ardi lalle fir'auna yayi girman kai a doran kasa wa ja'ala ahlaha shi'an ya maida mutanen masar gaba daya suka zama shi'an kungiya kungiya shi'a shi'a kaga shi'a fir'auna ya tabi'ifu ta'ifatan minhum ya kama wasu daga cike ya bai da su bayi ya rika wahalar da su yuzabbihu abda'ahu yana yanka ƴaƴansu wa yastahi nisa'ahu yana kyala matan Allah innahu kana lil musulmi. fir'auna ya zan cikin mabarnata to ka kalmar shi anan yabo ne ba yabo bal aiki ne na fir'auna shi ya rika mai da mutane shi'a shi'a shi'a shi'a maimakon duk su zama mabiya annabi Musa alaihi salam sai ya mai da su shi'a daban-daban haka nan Allah Maɗaukakin sarki yana cewa minan minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a wa la takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kada ku zan daga cikin mushrikai suwa waɗanda suka daddara addinin suka zama shi'a shi'a daga shi'ar shi'ar fa ba ba fa yabo fa alqur'ani to kaga anan ta zo da ma'anar kungiya masu bin wata farki guda daya haka nan tana zuwa da ma'anar al'ahli wa nasab iyali ko nasaba ko dangi kamar da Allah alqur'ani yazo kissar annabi Musa alaihi salam ah, ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين النبي موسى عليه السلام ya fito cikin gari cikin masar yana yawo bayan متى zama saurayi matashi sai ya ga wasu mutane biyu na faɗa suna rigima haza shi shi'ati wannan daga cikin jama'a sai wato daga cikin bani isra'ila daga cikin dangin sai wa za min aduwi wannan kuma daga cikin abokan gaban sai yake wato cikin kiddawa mutanen annabi fir'auna fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi bil aduwi sai wanda yake daga cikin shi'ar annabi Musa wato dangin danginsa jama'arsa kabilarsa sai ya nemi annabi Musa ya taimaka masa ya kawo masa ɗauki annabi Musa ya zo a fusace fa wa kazahu ya laushi wancan mutumin fa qada alaihi nan da zai gama da shi irin duka ɗayan nan mutum ya je kasa da ya ga haka ki haza min amal shaytan ba da niyyar ya kashe yayi ba wannan aiki ne na shaytan innahu azuwwun mudillun mubin sannan sai ya nemi gafarar ubangiji قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي لما أنعمت علي فلن أكون غنيرا للمجرمين يعني أبنجد يغافر تامسا أبنجد يغافر تامسا تلا من يغافر يتي تو أبنجد نعم لن صبر نعم لن تيمون حياة تيمون ثم ذلك ما مي بويم بايم ما سليتي فأصبح في المدينة خائفا يترقى فإذا الذي استنصره بالأمس يستفرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فهذا يتلشي أليه الله فهذا يتلشي أليه الله النبي موسى يا تشي الجبتين وثمان يفتول الجنم فرعون ده قبيلة فرعونه sai ya gari a cikin masar yana ta kaffa kaffa kada a filin ke zo saboda in ban da wannan dan shi a taji ba wanda ya san yayi ka'iban ya taraka fa ila alladhi sarawo bil amsi yastasriqu sai ga wanda jiya din nan yace taimaka min ya tsokano wani fadan kuma yana cewa annabi Musa kawo mu sauki annabi Musa ce innaka lagawiyyun mubillu mubin kai dai fatacce ne batarwa annabi Musa ya tafi ya taimaka masa falamma arada an فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما يعني da yaje zai jabci wanda shine makiyin nasu wato dan bangaren fir'auna sai wannan dan shi'ar ya ce wa qala ya Musa a turidu an taqtula ni ni ma kashe nan zaka yi kaga ya to da asiri kaga an san an yi kisa din ba a sani ba sai shi gaban wannan ba Isra'ila ce zai ni ma kashe nan zaka yi kamar yadda kai kisa jiya in turidu illa ta kuna jabbaran fil Abin Musa na kuna kana so ka zama mugu a doron kasa amma turidu an ta kuna musu ba ka so ka zama cikin masu kawo gyara to kaga shi wannan shi an cin dan Allah ne amfanin sa to daga nan kaga asiri ya tobi asiri ya tobi وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إذا الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناس فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين asiri ya tunu kuma waye ya tuna asirin nan kalmar shi'ar anan ba ta zo da kyau ba hakanan takan zo da nuna masu bin wani addini guda masu bin wani addini guda akan kira wasu su shi'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa fa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin ثم لا ثم لا نحضرنهم حول جهنم جثية ثم لا ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إثية ثم لا نحن أعلم بالذي بالذين هم أولى بها سلية وبنجد هيك شو قوار ربك لا ننسى إلى وبنجد فلا نحشرنهم في من تكراس والشياطين سورة شيلان دكع ثم لنقطرنهم حول جهنم جثيا مزول سوق بن جهنم سنا غرفانه akan guyoyin ثم لننزعن من كل شيعة daga kowace shi'a mu ciro wanda ya fi kowa taurin kai daga cikinsu wato don ya jagorance su wato ya zama shi ne za a fara sawa a gaba ya fara shiga azaba game da Allah ya faɗa a fir'auna ya kudumu qaumahu yawmal qiyamati fa'aura da an-nar shi zai jagoranci mutanen sara na gobe kiyama ya shigar da su wuta to cikin kowanne dandazon shi'a wato masu bin wani gurbataccen addini za mu ɗauko wanda yake mafi wato lalacewar cikin shi ne ma'ana sun mara nan zai min kulle shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahman itiya waye ya fi tsananin taurin kai ga Allah ثم لنحن أعلم بالذين hum أولى بها سبيلا to kaga kalmar shi a nan ba ta zo da ma'ana ne yan wuta kenan haka nan Allah yana cewa laqad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir wa laqad ahlakna ashya'akum mun halaka wasu shi a shi a masu addini karkatacce irin akwai wanda zai wa'azin su Allah yana gaya wa Qurayshawa kamar yadda Allah yake cewa hila bainahum wa bain ma yashtahun kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl aka shiga tsakaninsu da tsakanin abin da suke so kamar yadda aka yi wa ashiya wato wasu masu bin addinai kamar su ƙungiya ƙungiya gabanin su to kaga anan ya zo da ma'anar addini mai bin wani addini guda ɗaya to a ƙarƙashin wannan ma'ana duk annabawa shi a ɗaya ne don suna bin addini ƙwaya ɗaya shi ne Allah ce wa inna min shi'ati da Ibrahim وإن من شيئته دمير هنا كما زوا النبي نوح شين يزوء السياسة وإذ نادانا نوح فلنعم المجيبون نوح سند النبي نوح يكره ممادا دلاد ما فأنساوا ونجيناه وأله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا إنه من عبادنا آه، إنه من عبادنا المؤمنين ثم أدركنا الآخرين ليس وإن من شيعته لإبراهيم كانت سياك الكسر أتاء النبي نوح به ضد أي شيئة سنتي وإن من شيئته لك شيئة علي النبي إبراهيم لا تشكي to wannan abin da kamar misalin da muka yi na ɗazu wato ka za ka ɗauki alƙur'ani ka tabbatar da wata mummunar aƙidarsa wa inna min shi'atihi la ibrahim yana daga cikin shi'ar ali annabi ibrahim kaga zamiri yana koma zuwa ga wanda ba a ambata ba ga wanda aka ambata kuma a cikin siyaki shine annabi nuhu salamun ala nuhin fil alamin إنا كذلك نجزي المحسن إنه من عبادنا المؤمنين في ثم أغرقنا الآخرين في وإن من شيعته لإبراهيم wanda yake kan irin tafarkinsa kan irin addininsa akwai annabi ibrahim a.s. wannan shi ne guri tak ɗaya da kalmar a ta zo da kyakkyawan ma'ana alkur'ani duk inda kalmar shi'a da abin da yake da alaka da shi'a ya zo alkur'ani to babu alheri wannan gurin shi kadai amma sai a ce alkur'ani ya zo da shi'a to wace shi'ar shi'ar fir'auna shi'ar abin nan annabi musa ko ko shi'ar ɗan wuta to ibn taymiya ya yi ishara zuwa ga wannan ya kawo ma'ana ɗaya gurɓatacciya wanda su suka fi yawa sannan sai kawo wannan ma'anar guda ɗaya wanda a ciki sai ya alaƙanta ta da addinin annabawa duka sai ya alaƙanta ta da duk addinin annabawa addinin annabawa duka suna bisa kan layi guda ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-anbiya al-anbiya abna'u ikhwatu li'illah dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta wato ƴaƴan annabawa duka kamar ƴaƴan kishiyoyi suke ubansu ɗaya ne iyayensu mata ne daban-daban saboda haka addinin su guda ne don haka shi'a guda ne ta wannan fuskar wato duka addini gaba ɗaya haɗa su musamman wajen tauhidi inda suka sha bamban wajen abin da ya shafi furu'a to ibnu taymiya ya kawo wannan saboda akwai wanda suke ta kokarin su lalata lafazin wa inna min shi'ati ibrahim su ce ana nufin sayyidina ali kamar tafsir al da tafsir al-kummi da biharin al-anwar na majlisi duk sun kawo wannan wanda wannan yana an gina shi ne akan aqidar su da take nuna cewa a imma dinnan sun bi annabawa wanda za mu yi magana akan wannan insha Allah da kuma abin da ya shafi asalin shi kansa tashayyukin asalin shi'ancin da abinda su shi'awa suke faɗa dangane da asalin su Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على muhammadin wa أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين wannan ta ce ina son malam ya taimake ni da addu'a saboda yarana da mai gidana ya su makarantar boko amma yawancin malaman arna ne kuma ta arna ce na yi na yi ya cire su yaƙi ta kai har su ba sa son wani sai kullum ta kai har su ba sa son wani sai so wato abin da take so ci wato banda malaman nan nasu arna ba waɗanda suke so sai labarin su suke har kullum suna kwaikwayon shigarsu da da da kamannin su bisa haka bisa haka ma wato bisa ga wannan bayani ma na takaita to abin da muni kwarai da gaske mutum ya ɗauki sa waɗanda suke su ya fi kamata ya sa su a ranka ya so su so na ɗa da uba ga ɗansa amma ya ɗauke su ya kai su inda za su halata saboda kawai wai su boko wato wannan yana daga cikin abin takaici kwarai kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki shi ya kira ga muminai cewa su tsare kawukansu su tsare iyalansu daga shiga wuta ba yadda za a yi kai ka tsare kanka daga shiga wuta sai ka yi abin da zai tsare iyalanka su in ba haka ba kai ma baka tsaro ba Allah ya ce ku anfusakum ya yi ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara bai ce ku anfusakum kawai ba sai ce wa ahlikum nara alhakin iyalanka yana wuyanka alhakin ƴaƴanka yana wuyanka duk abin da ka jefa su cikin halaka to kai za ka dau babban kamasho na wannan halakar ta da za su tsinana maka a ranar gobe kiyama ko bayan mutuwarka idan ka bar su akan wata ɗabi'a ko akan wani hali ko wani tafarki da kyau da za su tsinana maka annar salar salama da ya faɗi abu uku da yake bin mutum bayan mutuwarsa a ciki sai yace awwaladin salihin yad'u yad'u lahu awwaladin salihin lahu ko yaro na gari wanda ya masa tarbiya ta gari da zai masa addu'a za ka babu wata addu'ar wani ka da zai zai amfani ka sai yaron da kai wa kyakkyawar tarbiya in yaro ya zan ba mai kyakkyawar tarbiya ba ne ko baka yi masa kyakkyawar tarbiya ba ba yadda za a yi maka addu'a to kaddara duba waɗanda duk suka iya bokon makaranta arna suka yi A ba sharaɗi ba ne sai sun yi makaranta arna su iya bokon babu makarantar da musulmi ke koyarwa kaddara duk babu wannan ba abu ne da zai halatta maka ka kai ƴaƴanka zuwa ga halaka ba saboda kawai ko babu shakka in banda jahili wanda bai san addinin sa ba bai san mutuncin sa ba bai san abin da yake nauyin nauyi a kansa ba babu wanda zai wannan wallahi duk irin yadda makarantar musulmi take da kwaliti ar ne ba zai kaɗan ba duk yadda makarantar musulmi ya yi ta da kwaliti ar ne ba zai kaɗan ciki ba saboda shi ya san menene addinin ba ya yadda da shi kai kuma sakare da baka san meye addini ba za ka ɗauki kanka ka je ka kai shi cikin halaka to wallahi duk abin da ya koya kana da shi kuma Allah ba zai kyale ka haka ba kuma abin da kake so ka cimma Allah na iya fata aniyar ka hakan kai ka cimma ruwa ka iya kai shi ka kashe makudan kuɗi akan sai zama ɗan iska ka zo ka rasa yadda za ka yi da ranka nawa aka yi hakan saboda ka aji tsoron Allah ƴaƴan nan amana ne Allah ya mana za ka mu riƙe wannan amana kada mu zo ranar da za a tsayar da mu gaba ga ubangiji ana tambaye mu game da wannan amanar mursa an da za mu bayar Allah na ce ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war ورسوله والرسول وتخونوا اماناتكم antum تعلمون kada ku kasake ku ha'inci Allah da sa ku ha'inci amanar da aka danka muku alalin kuna sani ba karamar amana ba ce ubangiji ya baka ƴaƴan da ya azarta ka da su mutum nawa ne yake san ƴaƴan Allah bai ba shi ba a gaskiya matar ta bani tausayi tana ga ƴaƴanta ana kai su ga halaka amma babu yadda za su to ki ta addu'a ki ta gaya wa Allah in wanda zai shiri ne Allah ya shiryar da shi in wanda ba zai shiri ba ne Allah ya maganin maganinsa. wanda yake menene farauhun wa raihanun wa jannatu na'im galibi na sha faɗa abinda ya shafi tafsirin wata aya ka ɗauko ka yanko wata aya ka ce a gaya maka tafsirin yana da kyau idan tafsiri ake yi ka yi tambaya akan tafsiri amma aya ɗaya ka yanko ta ta alƙur'ani wannan ne kawai ya cige maka duhu wani ayar tana cikin suratul waqi'a ko mun yi tafsirin ta a lokacin da kuke tafsirin suratul waqi'a kuma dallata tafsirai in dai kana jin larabci littafin tafsirai sun yi tafsirin rauhun da raihan to amma ka yanko da ka ce kawai ita ita ce so a fassara maka wani ma darasi zai yanko wani sai ka hadisi dogo shi a fassara maka shi kaga wani darasi ya baku za ka ba da haka ake ɗaukan abin nan ba in kana so ka san meye ma'anar rauhun rauhun tana zuwa da ma'anar raha wato hutu waɗanda suke al-muqarrabin wanda suke makusanta zuwa ga Allah suna da hutu a cikin aljanna raihan yana nufin kayan kanshi. ƙanshi da mutum zai samu na musamman na aljanna suna da shi wadannan tuna'im wannan shine afsul am khas bayan an faɗi wasu abubuwa a keɓance kuma sai a kawo wani kalma da ta kunshi na bayan su na bayan an fa wato an zaro su an yi faɗe su a keɓance don a nuna maka mahimmancin sannan kuma aka faɗi sauran abubuwan da suna cikinsa duk waɗannan abubuwan suna cikin aljanna amma da ka sai aka yi maka adafinta a kansu wannan tambayar an bani ita ya kai sau nawa wala biyar ko ta kace wanda yake ka ce an samu rikici tsakanin imamu ali da mu'awiya to waye ke kan gaskiya kuma wanda yake kan gaskiya shi za mu bi don dole a samu to kaka ina jin shi wannan bako ne a wannan majalisun inda ba bako ba ne ainihin wannan bayani alwasiyatul kubra sun yi wannan bayani kuma muna faɗar an samu rashin fahimta saboda ijtihadi da kowa ya yi. kowane bangare sun yi ijtihadi mutanen iraki sun yi ijtihadi mutanen sham sun yi ittihadi kowa yana ganin shi ke da gaskiya kowa a zaton shi yake da gaskiya ba wanda yake yin wani aka yi wannan fada yana jin shi kan ƙarya yake sai da mu mu'awiyya yana jin cewa shi ke da haƙƙin ya nemi jinin ɗan uwansa usman da aka kashe bisa zalunci wanda kowa ya yarda bisa zalunci aka kashe Allah kuma ya ba shi damar ya nemi ya nemi jinin ɗan uwansa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura sai da mu mu'awiyya yana jin shi wannan ayar tana goya mata baya dan Usman dan uwansa sayyidina Ali shi kuma yana ganin ba za a taɓa samun nasarar cakko waɗanda suka yi laifin ba sai mun dunkule mun zama abu daya sayyidina Muawiya ba yana rigima akan kujera bane duk wanda yake yana rigima akan shugabanci sharri ya masa shi da kansa ya ce ya yadda sayyidina Ali ya ya fi shi cancanta bisa ga wannan amma maganar zai yi mu baya a e eh, zai yi amma waɗannan da suke tattare da sai da cikin rundunarsa waɗanda da su da hannunsu wajen kashe sai da sai an miƙo su an yi kisasi akan sannan ya shiga wajen kashe sai sai na usman shi kuma sai da yana ga idan ba a haɗa ƙarfi da ƙarfi an zama abu ɗaya ba to ba za a iya yin komai ba kaga kowanne yana da abu da ya riƙe wanda kuma wasu su waɗannan da suka haddasa fitinar suka yi ta kokarin yadda za su zuzuta sabanin don ka a samu haduwar kan wanda har ta kai aka yi wannan fadan wanda halin suna a aqidar su shine cewa alisa idan bangaren sai da ali shine aula bil haqqi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tamruqu mariqatun min al muslimin ala hin furqatun min al muslimin taqtuluhum taqtuluhum ta'ifatan adna lil haqq taqtuluhum adna ta'ifatayn lil haqq wato za a samu wasu wato tsararru su bayyana lokacin da musulmi suka samu rabuwar kai kaga annabi sai kira su musulmi duk da sun rabu sai kira su musulmi alahin furqatun min almuslimin taqtuluhum adna ta'ifatayn ila alhaq wato wacce tafi wato da kusa da gaskiya tafi kusa da gaskiya ita ce za ta kashe za ta yaƙe waɗanda ana nufin khawarij da suka bangare daga cikin tafiyar a ƙungiyar sayyidina ali kuma sayyidina ali ya yaƙe su kaga kenan ƙungiyar sayyidina ali sune adna ta'ifatayn lil haqq cewa adna ta'ifatayn lil haqq yana nufin duka bangarorin sun yi tarayya a cikin gaskiya amma wannan ta fi kusantar gaskiya sama da wancan to amma waɗanda kuma suka fi zama bisa daidai sune wanda ba su shiga fitinar ba wanda ba sa nan bangaren ba sa nan bangaren waɗannan su ne dai su ne akan daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa takunu fitna al القائم فيها خير من الماشي والقائل فيها خير من القائم فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد Abdullahi القاتل za a samu fitina wanda ya tsaya tak bai yi kai kawo a cikinta ba ya fi wanda yake kai kawo wanda ya zauna bai tsaya ba ya fi alkhairi sama da wanda ya tsaya sai ce kazan bawan Allah da za a kashe kakka zan bawan Allah da zai yi kisa kaga kenan waɗanda ba su shiga ba su waɗannan su ne suka kasancewa bisa doron gaskiya irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su abdullahi dan umar irin su sa'id ibn zaid sun su abai ne ba su shiga ba ba sa nan ba sa nan wanda su ma duka bangarorin da suka yi faɗan daga ba suka suka yi da dama ina ma ba su yi ba to kaga anan ka ware wani ka ce kai wannan naka ne wancan ka ne masa kaga hauka ne hauka ce wannan abu ne ya riga ya wuce tilka ummatun qad khalat ka ma kasabatu alaiha ma ubangiji ya tsarkake ta kubba mu ko hannayen mu daga jinin waɗannan bayan Allah dan me zamu lalata harshen mu ko mu gurfata harshen mu da da zagin bai dace ba kai tunda Allah ya sa baka zo zamanin ba dan baka san inda aka bulla ba inda ka zo wata kan baka Allah ka bulla cikin khawarij baka sani ba Allah ya kiyaye ka ka bayyana a wannan zamanin to Allah ya tsare ka sai ka yi wa Allah godiya bai kuma kamata ka lalata harshen ka ba kuma da ambatansu su da mummunan ambato annabi ya san za su yi wannan amma bai taba shi yake ba da labarin za a abin zai faru amma bai taba zagin wani daga cikin su ba bai taba korar wani bai ya bace shi sai dan me zaka zo daga baya kana ba sabon ka don haka wa zaka bi duka zaka bi duk sabon manzo Allah ne ka bi su wannan yace muna tattaunawa da wani ɗan shi'a sai ya tambaye ni sai ya tambaye mu cewa ba mu san a lokacin kalifancin na abubakar ya sa an tattara sahabbai sun kawo hadisai ya kona su ba wannan da gaske ne wannan karya ce Ruwa ce da bata inganta ba cewa wai an tattara hadisai yadda abubakar ya sa an tara hadisai daga baya kona wannan ƙarya ne ba gaskiya ba to yanzu kaddara ya kona me kake so kace me kake so ka zai iya zai iya rubuta abu zai iya rubuta alqur'ani a allo in wanki saboda me saboda haka ce ko ba zai yi ba hakan ma ake yi a rubuta gashi an rubuta sannan kuma a wanki a rubuta a wanki saboda haka zai so wa musulmi har da cewa saboda su sama da su dogara da rubutun in aka bar rubutun shi kenan kowa sai ya haddasa zai ga to ai suna nan a rubuce ba ma sai na haddace ba ina bukata in je in dauko amma aka ce babu su aka kona su kaga tilas ka je ka rawaito ka haddace lokacin da ilimi yana bakin malamai ba shiga cikin takardu ba ya fi daraja kamar da auza'i yake cewa yayin da ya shiga cikin takardu kowa ma sai ya rika sa kanshi ciki kowa ma sai ya mai da kanshi malami saboda zai samo takardun ya ce shi ma ya zama malami saboda haka ko da ruwaya ta inganta ba wani abu da take nufi mara kyau da yawa an samu malamai sun binne littafansu bayan bayan wani lokaci bayan sun tsufa sai suka tona kasa suka binne littafansu saboda kada a zo ana dogaro da littattafan a ƙi haddace ilimi suna cewa al'ilmu ba da kala ma'aka fil hammam ilimin ka shine wanda zai shiga gurin wanka da za ka shiga gurin wanka da shi kaga kenan wanda za ka shiga gurin wanka shine wanda ka haddace ba wanda yake littafi ba Allah ta bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul wannan yace kuma a lokacin manzon Allah yana ciwo ciwon ajali yace a kawo alkalami da takarda zai rubuta abinda in ya bar shi ba za a karkata ba sai zayid na umar ya ce a'a ku tare shi baya cikin hankalinsa shi kuma zayid na abubakar ya ce alkur'ani ya ishe mu to ruwaya ake so a kata bukari amma da an yi kare-kare da babu a ciki na farko babu maganar cewa a cikin ruwaya sahihiya babu maganar cewa a annabi baya cikin hankalinsa wannan ruwayar bata inganta a sahihin bukari ba wannan ruwayar cewa annabi baya cikin hankalinsa bata inganta ba shi yasa ma bukari bai kawo ta ba abinda sayyidina umar ya faɗa sayyidina abubakar kuma baya gurin sayyidina umar ya ce hasbuna kitabullah abinda malamai suka ce sayyidina umar a lokacin don annabi yana cikin rashin lafiya mai tsanani a lokacin ya ce ku kawo rubuta muku littafi wanda ba za ku bace ba bayan har abada sayyidina a cikin wannan yanayi mai tsanani sayyidina Umar baya tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi daga wannan rashin lafiya ba baya tsammanin haka shi yasa ma da gaba da aka ce ya mutu me yayi zara takobi yayi ce duk wanda ma ce ya mutu yana kashe Don dan baya jin cewa annabi zai tashi ba Na haka dan a tausaya masa a wannan lokacin a kyale shi da yace hasbuna kitabullah littafin Allah ya wadatar da mu ya ishe mu littafin Allah ya kunshi dukkan komai kuma duk abin da annabi zai faɗa Allah ya riga ya cike shi don shi Allah shi ya saukar da faɗarsa kafin wannan kissa don wannan kissa ita karshe ce kafin ta Allah ya saukar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan zaka babu wani sabon abu dan in kace akwai wani sabon abu wanda alqur'anin bai kunsa ba to kamar ka warware ayar kuma an gane ko saboda haka shi kansa a manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayar bukhari ruwayar aisha lokacin da yake kirawo min dan uwan rubuta muku abinda ba wato musulmi ba saba ba bayan sa wanda shi ne khilafar abubakar sai kuma daga baya yace aballahu wal mu'minuna illa abubakar bayan da za a yi mu'mine su zaɓo wani ba abubakar ba kuma haka ta faru yanzu zamanin sai da abubakar aka samu ittifaki gaba ɗaya babu wanda ya ja akan khalifancin abubakar umar da ƙarya da da shi ake yi ko kun taba ji a tarihi an ce wata ƙungiya ta ware za ta yaki sayyidina abubakar saboda ta yadda da zaman sa akan kujerar khalifa ba babu wannan haka duk al'umma musulmi ta yadda da shi haka inda ma an kawo littafin bai wuce a rubuta abin da ya shafi shugabancin sayyidina abubakar ba ba wani abin ne na shari'a sabo sannan kuma in ka ce sayyidina umar ya ki zuwa na farko dai a gurin akwai sayyidina ali sayyidina ali yana gurin in ka ce umar ya yi zuwa umar ya ya hana wani ya tashi kadara ya hana wani ya tashi sayyidina ali wa yake yi wa biyayya umar ko annabi dan bai shi bai tashi ba kuma annabi ai ba ta umar tashi ba da duka yayi magana ituni eh, haka yake ku kawo mun zaka alela ciki zaka me yasa shi bai tashi ba ko shi ma kana zargin sa ai annabi yake biyayya ba ali ba ko kuma kissa ta tashi ya ce ya tashi a ya zara takobi ya ce in ka dauko zan yanka ka babu wannan kaga shi ma ya gamsu da abin da na umar bin ya faɗa kai kaɗai ne baka gamsu ba sannan yace kuma lokacin halifofin banu umayya sun rika zagin sayyidina ali a bisa mimbarin juma'a to kaddara halifofin bani umayya an samu su sun zagi na ali saboda rigimar da ta kasance tsakanin su da muawiya to sai me sai me mu ma zagin sa muke ko yanzu akwai halifofin bani umayya ne ko da halifofin bani umayya ne suka zage suka zage muawiya alin sai ka gano waɗanda in ma sun zage shi wannan wani abu ne da su suka yi kamar da Allah ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat kai in ka zage su kai ba kuma ka dawo laifi kuma annabi na ta la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu kar ku zagi wanda suka mutu sun je sun iske abin yi ka kaddara wasu daga cikin kalifofin bani ya sun zagi da yadda kai yi wa sayyidina ali addu'a da sauran sahabbai wannan ba zai baka lafiya ba kai kuma ka rika da sauran sahabbai ko kalifofin bani ya sahabbai ne to sai ka rasa alaƙar mummuna da ƙidar zagin sahabbai da wannan kistoshin me alaƙar wannan da kistoshin da ake me alaƙar wannan kistar da zagin sahabbai da ake ko da fa'u bani ya sahabbai ne ba sahabbai bane sarakuna ne kamar sauran sarakuna tun da kan yazid abin da ya kasa duk sarakuna ne kamar sauran sarakuna akwai na kirki akwai da ba na kirki ba kamar yadda a cikin khulafa al abbas akwai na kirki akwai da ba na kirki ba akwai mumini mai tsoron Allah mai jari akwai dan giya mai neman mata to sai ne shi kenan sai mu sa sabon adam mu rika zaki ta alaka ta rasa me dalilin da zai sa a tuso waɗannan kisoshi don a zagi sabon maza sai alakar sabon a lokacin da ake wannan ina sabon maza an ce sai abin nan Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz yana daga cikin khalifofin banu Umayya ko ba shi yana ciki Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam shi yasa duk a wani mimbari a rika faɗa inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun maimakon a faɗi wata kalma mai muni a ƙarshe shi ba khalifan bani umayya bane ashe kaga wani abu ne da tuntuni ma in ma an samu wasu bara gurbi sun yi to an hana su cikin kalifofin bani umayya sun hana cikin sai kai ta zagin al'umma gaba ɗaya lokaci ya kure haka sai a yi hakuri da abin da aka samu Allah madaukakin sarki ya ba mu gamsatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi